دين النور دين النور دين النور دين النور دين النور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أن أما سكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau muna 23 ga watan bakwai shekara ta 2020 miladiya wannan bidiyo za mu yi shi ne wanda shi ne karo na biyu sako zuwa ga abdul jabbar da kuma al'umma da suke sauraronsa amma kafin shiga makasudi na shi wannan bidiyo dole ina bukatar akwai bukatar na shelantawa 'yan uwa cewa wannan gasa da abdul jabbar ya sa da kuma kalubale da i dangane da hadisin anas bin malik wanda ya ce babu inda anas bin malik ya ce su sahabbai ba sa karyata juna idan da akwai kuma a kawo idan an kawo eh, a zo a ebe maktabarsa labararinsa ta barul atlas kamar yadda yan suka shaida cewa an kama masa wannan eh, hadisi ko in ce wannan athari a cikin littafai guda hudu kitab eh, sunna na ibn abi asim kitab tauhid na muhammad bin khuzaima hakanan kitab al-mujam al-kabir na al'imamu tabarani da kuma littafi na alkifaya na alkhatib al-baghdadi wanda duk wannan littafai sun ambaci wannan magana wadda anas bin malik yake cewa mu sahabbai ba mu kasance muna ƙaryata junanmu ba shashin ba sai wa juna karya kamar yadda ya tabbata a cikin wannan littafai wanda bayan an kawo masa wannan abin da ya kamata ga shi wannan bawan allah wato abdul jabbar shine ya cika wannan alkawari da i ya ba da dama a je a kwashe wannan littafai na bahrul atlas wato maktaba tasa ko in ce labarari nasa amma sai dai kamar yadda ya saba ya yi kalubale kuma an amsa masa duniya ta shaida an ba shi amsa amma har zuwa yau bai iya cika wannan alkawari ba wanda kuma wannan na mai tunasar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ɗaya daga cikin alamomin munafiki wanda shine idan haddasa kaza ba kuma kayi karya a can ya tabbata hakanan wa idza wa'ada akhlafa shine idan ya alƙawari ya saba gashi kuma ka saba alƙawari sannan wa idza atumina khan idan an amince masa sai ya ha'inci wanda ka ha'inci da albanka ka jirkita musu ruwaya wadda aka jingina ta zuwa ga nana Aisha Allah ya kara mata yadda a da haka muna gaya masa Allah kallu ko da dai baka cika alƙawari na ba da littafai ba to akwai bukata na azumi na kafara wanda yake a kanka bisa rantsuwa da kai cewa wallahi tallahi ko za a bawa dakta mabuɗin aljanna ba zai iya kawo gumba alhali kuma gashi an kama ka a daga ko da anan baka cika wannan alkawari ba to babu laifi yana da kyau a da a ɓoye ya kasance ka je kai wannan azumi na kafara abu na biyu wannan kasan namu na biyu eh, sunansa tsakanin abdul jabbar da alhafiz ibn hajar al-asqalani wane ne makaryaci aljabbar a ɗabi'arsa ya ku yan uwa masu saurare a kodayaushe yana so ya dinga zakulo malaman musulunci saboda ya ɓata su a idan mabiyansa ya ɓata su a idan duniya ina ɗauko abubuwa na ƙage abubuwa na shari ina mai kudawa ko da ya ce sun faɗa alhali ba su faɗa ba ko kuma sun faɗa ice mai Eh, ice ba su faɗa ba duk wannan ɗabi'unsa ne na ɗaya daga cikin malaman da isa a gaba shine alhafiz bin hajar al-asqalani wanda ya rasu a shekara ta 852 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami wanda irayu gabatar da rayuwarsa baki ɗaya wajen hidimta wa sunna da addinin musulunci abdul ya tsane shi yana ɗaukar maganganu yana masa ƙage yana masa shari na ɗaya daga cikin manyan hidima da wannan bawan Allah wato alhafiz bin hajar i littafin sana fathul bari wanda sharhi ne ga sahih bukhari wanda iya sani na babu wani littafi na sharhin bukhari da ya kai wannan littafi na shi alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda wannan littafi jabbar so da dama yakan eh, musa wani abu ice ya bi ibn hajar ibn hajar bai ka ba kamar yadda a wancan kaset din muka kawo inda yi masa kare ice ya bi shi yana ta gudu alhali ga shi shafi guda ibn hajar ya yi bayani dangane da wannan mas'ala wadda shi aldabari ice bai yi bayani a kanta ba to wannan din ma kusan abin da ya faru kenan wanda akwai hadisi wanda yake bayani na sayyidina ali ibn abi talib wanda al-imam al fitar da shi a cikin sahihinsa hadisi na 1362 wanda za mu ji hadisin daga bakin shi abdul jabbar ya karanta shi sannan kuma sai mu ji irin ƙalubalen da i da kuma irin ƙaryar da ƙage da iwa alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ga abin da al-dabbar yake faɗa a wannan bidiyon nasa kamar yadda za ku je daga bakinsa jama'a mu duba kitabul jana'iz babu mau'izatil muhaddisi inda al-qabri wa qu'ud ashabihi hawlahu hadisi mai lamba 362 cikin bukhari maga ce haddasa na usman kala haddasa ni jurair an mansur an sa'id ibn ubaida an abi abdurrahman an aliyin radiyallahu an kala ali ya ce kunna fi janazatin fi baki ilgarkadi mun kasance a wata janaza a baki ulgarka makarantar bakiya fa a canan nabi sallallahu alaihi wasallama faka hannunsa kwai kwagiri za ku ga ya haɗe da hadisi sun haɗe wa ma'ahu yakhsaratun fana kasa sai sun kwi da kai faj'ala yan yankutu bi mikhsaratihi sai dinga karta wannan kwagirin nasa sun makala sai ce ma minkum min ahad cikin ku babu mutum ɗaya mamin nafsin manfusa babu wata rai mai numfashi illa kutiba makanu hafil jannati wan nar face an rubuta mata mazauni biyu ɗaya a wuta ɗaya a aljanna wa illa qad kutibat shaqiya aw sa'ida kuma an rubuta imma marabauciya ce ko matsiyaciya ce duk wata rai tana da wannan faƙararajulun rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya na ta kilo ala kitabina wani nadawul amal to ba ma dogara ba da wannan rubutun mu kyale batun aiki Ba mun kana min ahli sa'ada fasa yasiru ila amali ahli sa'ada wa amma man kana min ahli shaqawa fa sayasiru ila amali ahli shaqawa wanda yake kowa aiki abinda aka rubuta yayi aiki kansa mu dina wahala aiki kala sai annabi ya ce amma ahli sa'ada fa yuyassaruna li amali sa'ada mutanen arziki ana huwace musu aikin arziki in kaga kana aikin arziki ya rubuta ka ne mutumin arziki a diwanin ka wa malus shaqawa fa yassaru lahum amalu fa yassaruna li amali shaqawa zai a musu aikin tsiyasi ta yi taka in kaga kana aikin tsiya an rubuta ka cikin matsiyata ne sun makara sai karanta fa amma mana adi wata kiwa sadaka bil husni fassa yassiruhu lil yusri wannan shine hadisin da bukhari ya kawo iya abin da ya faru kenan a makabarta jama'a wannan shine hadisin da abdul-jabbar yake magana a kai wanda kuma hadisi ne da yake magana dangane da zuwan sahabbai ga makabarta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamul bukhari ya kashi a cikin kitabul jana'is kuma abin mamaki a nan shi na aldabbar da yake kalubalantar malaman hadisi musamman ma shi alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ike cin zarafinsa ike cewa da yana nan ma da zai je ya mukabala da shi ike ganin duk duniya ma babu malami kamar sa amma abin kunya sai gashi a iya wannan isnadin da ya karanta ta tabbata cewa bai sanya ma zai karanta sunan malamai ba domin wannan malami da yake cewa da shi jurai jurayi ibn abdulhamid ba sunansa jurai ba sunansa jariru ibn abdulhamid jarir ibn abdulhamid sanannen malami ne amma kaga maimakon yi wa jimun din fataha sai yake mata mai damma wai jurair duk bukhari babu wani mai suna jurai jarir ne duk wanda ka gani a cikin sayina limamul bukhari da jarir ba inda za ka yi dabɗin sunansa ka sai jurairu sai dai ka ce jarir ka koma cikin littafi na Eh, na eh, ibn makola al-ikmal na ibn makola za ka ga yadda idab din wannan suna suwa ne ake cewa da su jarir suwa ne ake cewa da su mai jurairu a sahih bukhari babu wani mai suna eh, jurairu amma ga shi mai takamar cewa shi malami ne babu kamar sa mai kuri da ilimi amma ga shi sunan malamai na hadisi ba ka iya faɗa to kai irin wannan haka ne za ka yi wa ibn hajar naƙadi wanda bai iya faɗar suna ba shine zai je ce zai ibn hajar na kari saboda ka mai da eh, ɗalibanka wanda ba su da tunani ka mai da su wasu dabbobi wasu akuyoyi wanda ba su san su gane menene ilimi menene jahilci ba wannan abu na ɗaya kenan a wannan bayani da i abu na biyu shine bayanin da ikan cewa ibn hajar ya ƙi sharhin wannan hadisi na sayyidina ali bin abi talib ya bi shi ya ce a littafi kaza eh, zai yi sharhin a cikin kitabul dina'iz ya bi shi bai yi ba ya ce a koma cikin cikin kitabu tafsir babi na tafsiri na suratu wallaili idha yagsha nan ma ya bi shi ya ga ce komai ba sannan ya bi shi cikin eh, kitabul qadar kamar yadda ya ce a kitabul qadar zai yi nan ma ya ga bai komai ba kamar yadda za ku ji daga bakinsa kamar yadda yake faɗa ga abin da yake cewa a wannan karatu nasa wa ammal asqalani sai na tafi gun waɗanda ake cewa a duba masu sharhi na tafi gun masu sharhi tun kan a ce mun duba ina duba fiye da wanda masu cewa a duba suke cewa a duba amma dai dan sanna duba din jama'a masu ah, fatul bari su buɗe juz'i na uku shafi na 278 sa ga cewa annal asqalani lam ali juhudan an kama bil mu'tad abin da ya saba nan shi yayi haisu ta jannaba shar hadisul imami al-mutaqaddim fi nafsi al la'iki bihi a babi ɗaya bukhari ya zuba hadisan nan amma mi askalani yayi sai ya ki sharhantar hadisin imami shine kullum matsalar imami ne abin gaba su abin kinsu sai ki hantar na imami cikin kitabul jana'izi ya ki hantarsa. wala jalil firari kal'adati da ya zo kan hadisin imami sai cewa yi wasa ya ti dan fi tafsiri wallaili iza ya gashe zan muku sharhin zan muku bayani kan wannan hadisi amma ku bi ni can wallaili iza ya gashe ya ilahi dan me yasa anan ba za a yi ba yace a bishi wallaili iza ya gashe ana kitabut tafsir zai bayanin sa to mu bishi tafsir tafsir inda ma zahabtu ku tafi kitabun tafsir yana juz'i na takwas shafi na 648 da na bi shi kitabun tafsir li iza ya gashe me na samu wajattuhu qad basada al-kalama bi qawli ga bas din ce zan shimfida bayani a wajen tafsirin wallai li iza gashe ga bas din da abin da ya bas din da shi sai ya ce wasa ya ti sharhuhu mustafa fi kitabil qadar insha Allah ku fakula fa ta je wallahi za ga shi zai tewo ma busu dan zai basɗi a nan na bi shi wallahi za ga shi ya ce a bayani zai zo mustafan abin cikawa zan bayani gamsashe amma abini kitabul kadari na ce to mu tafi kitabul kadari rana ba ta ƙarya na bi shi kitabul kadari juz'i na sha ɗaya kitabul kadari na juz'i na sha ɗaya magana ba tun daga juz'i na uku ake tsallan ba baɗaki har mun tawo juz'i na sha ɗaya juz'i na mujalladai ne ɗuma-ɗuma to a duba shafi na 549 wajattu lam yastafi bi shay'in lahu alaqatun bi hadhihi al bai ce kala kan wannan magana ba daga farkon magana a ƙarshe ga abin da bara'u ya ce an yi a makabarta ga abin da imami ya ce an yi shi ne mu ita ce matsalar mu ko da muke neman a daidaita wacce aka yi illa dai aikace ya nuna wacce gamsu an yi tun daga wanda ya sharhanta na biyu shi kitabul kadar juz'i na 11 shafi 500 bai ce kala ba kan maganan nan kan maganar hadisin ali da wannan karo da na barau babu kala da ci to shine abin da ake ce mun na ce to in ma an ce na saba musu ni dai iyayi na nayi ba zan iya bin wannan tsarin ba in ga gaskiya karara dan ga wani da ya daɗe ni ya girme ni da shekaru bai yadda da ita ba ya gina sarra ya tafi akai in bi shi don in zauna lafiya da kai a ni da Allah nake so in zauna lafiya ga maganganun na faɗa inda gyara a gyara su yi tsit amma daga ba kuma a ta zagi na ce ya zo da bakon abu ina na zo da bakon abu ga gurin na faɗa kaga akwai bakon abu babu ka kirkira shi ne ba ba wani abu bako bayan ka faɗa an duba akwai shi a duba ya faɗi wannan a cikin kitabul um, jana'iz maganan nan ya kamata ya sharhinta tana da wani mahalli ba babin littafin jana'iza ba ba maganar jana'iza ke ba ya ce a bishi wallahi la izaga shi kitabul tafsir an je kitabul tafsir ya ce a bishi kitabul qadari an bishi kitabul qadari ko mun bai ce kala ba kawai sai in bishi dan mu zauna lafiya da kai a'a wallahi da kum dinu kum waliyati ni dai ba zan iya ba na zan iya ajiyar wani aji wannan zan iya amma zo in da shi riga ƙarya irin yadda suka dinga yi ba zan ba daga baya bi shi ka gani hadisin bara'un nan da ya tabbata kage ne tun da ya ga buhari yadda ya daddatsa shi dan kar a gane ya shimfiɗa sharhi tun daga 258 yake sharhin hadisin bara'u har 288 yana ta sharhin hadisin bara'u ta tsuniyoyi ta zuba su ya ta zuba su na imam yake ce kala akai saboda me ba sa da bukata ali wannan jawabai da kuka ji mun sa su ne da tsayi domin al'umma su alkalanci su gane shin wannan mutum wai da gaske gaskiya ike nema ko ko a'a yana da ƙuduri ne da wata nifaƙa da wani manufa a zuciyarsa ta ɓoye wadda yake so ya halakar da 'ya'yan musulmi domin ko wannan jawabin nasa da i duk wanda bai bi wannan zancen ba sai ya ɗauka shine da gaskiya amma alhali ko kaɗan ba shi da gaskiya a wannan jawabin nasa na ɗaya daga cikin kusakurai da i ko in ce abubuwa na son zuciya da i a cikin wannan jawabin nasa abu na farko shine bayanin da i kan cewa wai al'imamul bukhari ya kawo hadisi na eh, sayyidina ali da hadisi na su bara'u gaba ɗaya a babi ɗaya ne wannan zancen ƙarya ne ƙage ne ba a babi ɗaya bukhari ya kasu ba ga littafin nan wanda shine sahihul bukhari ga shi kamar yadda 'yan uwa suke ganinsa ga shi wannan sahihul bukhari ne bari in buɗe ciki domin 'yan uwa su karanta ga shi nan sahihul imam al-bukhari ga shi littafi ne na sahihul bukhari kowa ya kalla wanda wannan shine juz'insa na farko a nan ne za a samu kitabul jana'iz ina so yan uwa su alƙalanci abdul da ice wai bukhari ya kawo hadisan ne a babi daya da na sayyidina ali da rago hadisan da a babi daya kawo ko kuma a'a shin ƙarya ya faɗa a cikin wannan maganar na ɗaya ga cikin abin da zai tabbata mana shine kamar haka babun da abdul ya karanta gashi shine wannan babun. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله وقعود أصحابه حوله gashi shine wannan babun wannan shine hadisi na a ƙasa na sayyidina Ali wanda Abdulbar ya karanta ga nan ba hadisi na 1360 ga nan ba hadisin hadisi na 1300 a sama hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu wannan hadisin ina so malam mai kyamara ya ɗauka domin al'umma su gani ga sha'anan wannan hadisin hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari uku sittin biyu ga shirin tun daga farko na Usman kala haddasa ni jarirun an Mansur an Sa'ad bin Ubaida an abi abdurrahman an ali radiyallahu anhu gashi nan har zuwa ƙarshe kunna fi janazatin fi baqi'il gargad har zuwa ƙarshen mai hadisin fa amma man a'ta wattaqa kaga al-imam al-bukhari a wannan babun ya kashi to ina wani hadisi a wannan babun babu wani hadisi a wannan babun sai ka sauka ƙasa gashi wannan hadisi ga sunansa babi na 83 kenan wancan babi na 82 wannan na ƙasa shi kuma babi ne daban kaga kenan hadisin sayyidina ali shi kadai ne a wannan babin za mu je ne har zuwa kan hadisi nawa na shi albara domin al'umma su gane cewa ba a babi da al buhari ya kaba balle iwa ibn hajar shari i masa kage ya ce hadisan a babi ɗaya ne amma ya sharhanci ragowar iki sharhantar hadisi na me iki fassara hadisi na sayyidina ali koma ina fassara hadisi na albara ibn wannan karya yi masa domin gashi ga hadisi na sayyidina ali shi shi kadai a wannan babin babi na biyu shine babu ma ja'a fi qatilin nafs gashi shi kuma ba ma hadisin bara'un bane ba hadisi ne an thabit ibn dahak hadisi ne thabit na ibn dahak wanda ya kawo hadisi ne hadisi na 1363 sai hadisi na 1364 idan ka tafi za ka ga wani babun shi ma na daban za ka ga wani babun na daban shi ma shi ma wani babi ne kaga ga babi ɗaya a can ga wani babin shi mai suna babu ma yi min as-salati a al munafiki na istighfari lil mushriki ina so mala ya dauko min wannan babu shi ma a za zaka ga ba hadisin bara'u ne ba shi ma wani babi ne na daban kaga babi bi kenan a bayan hadisin saina ali idan ka tafi sai wannan shi ma gashi babi na tamanin da biyar babu sana'in nasi alal mayiti babu sana'in nasi alal mayiti a nan ma ga hadisi na 1367 eh, sai kuma hadisi na 1368 to idan ka to sai ka zo wannan babin shine babi na nawa babi na hudu kenan a bayan hadisan na ali shine babu ma ja'a fi azabil kabri babu ma ja'a fi azabil qabri idan ka to shine to anan ne hadisi na dubu ɗaya da uku 1369 sai al-Imam al-Bukhari sai ya kawo hadisi na wada albara ibn Azib shine yace hadasana Hafs bin Umar haddathana Shu'ba an alkama ibin Marsad an Sa'd bin Ubaida عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاركي نسكان وانتم باب نسينا علي wanda alhafiz wanda al-imam al-bukhari ika babu mawizati al-muhaddith inda al-qabri wa qu'udi ashabihi hawlahu tsakaninsa da hadisin bara babi hudu ne to amma saboda ƙarya saboda yawa ibn hajar shari sai ce duk agu ɗaya bukhari ya kawo su amma ibn hajar i tsallake hadisin sayyidina ali ya ki sharhantarsa ya koma yana sharhantar hadisi na albara ibn azi wannan babu shakka ƙarya ne wanda i masa kamar yadda al'umma suka gani da idanunsu ta tsakanin hadisin sayyidina ali babun da aka kawo hadisin sayyidina ali zuwa babun da aka kawo hadisin albara babi hudu ne tsakanin akwai babi guda uku na hudun shine babun da aka ka hadisi na albara ibn azibin radiyallahu anhuma